لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Juma'a sha takwas ga watan Jimada Sani bayan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa daga Makka zuwa Madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da sha takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ji gaba da gudanar da karatun wannan littafi sharhu sunna na abu muhammad al-hassan bin ali bin khalaf al-barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a makon da ya gabata karkashin karantarwar da malaye mana a aqidan mu ta ahlus sunnati wal jama'a yanda ake mu'amala da ƙabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa da na sayyidina Abu da na sayyidina Umar duk lokacin da aka ce musulmi ya ziyarci Madina malam ya nuna mana ga abubuwan da ke wajibi akan kowane musulmi idan ya je garin Madina kuma dalili shine daman sallamar ga matafiyi ne to duk wanda ya shiga garin Madina kaga daman matafiyi ne ga abin da zai yi wa kabarin shine sallama ba a mai sallah ba a roƙansa addu'a ake masa sa'annan a masa sallama a yau za mu tashi a daidai nukuta da malam yake cewa والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه ما لن يكتوى أكيدا متعال السنة والجماعة واجبين نيد كمي إيماني بالأمر بالمعروف yin umarni da kyakkyawa wannan hayu anil munkari sa'annan kuma hani daga mummuna malam yace wajibin wannan wajibi ne akan kowane mutum musulmi illa man khifta sayfahu sai dai wanda ka ji tsoron takobinsa shugaba kenan au asahu ko kuma sandansa magana ce malam yayi mai faɗi amma a dunkule abin nufi anan shine ɗaya bayan ɗaya na farko yin umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya umarni ga dukkan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi musulma yaro da babba ƙarami da yaro shugaba da wa'anda ake shugabantansu shi sa Allah madaukaki yace wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi? wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ula'ika humul muflihun Allah maɗaukaki yace wal takum minku a samu daga cikinku ummatun ya ila alkhair wa wa'ansu jama'a suna kira zuwa ga alkhairi ana magana anan ummatul ijaba al'umman da suka amsa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu daga cikinku jama'a jama'a yad'una ila alkhair suna kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi suna yin umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari kuma idan suka ga mummuna suna yin hani kada mutane su aikata ta sai Allah ce wa ulaika humul muflihun kaga anan sai zo da ismun min asma'il ishara allati ta 'ala al-hasr yana nuni akan cewa ya iyakance cewa waɗanda za su yi wannan aikin su suke samun rabauta duniya da lahira bi ma'ana wa'anda za su yi umarni da kyakkyawa kuma su yi hani daga aikata mummuna wa'annan kadai su ne za su rabauta Allah maɗaukaki yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar Allah ce ku ne fiyayyin mutane zababbu wanda Allah ya fitar daga cikin mutane me dalili sai Allah ce ta'muruna bil ma'rufi kuna yin umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkari sa'annan kuna yin hani daga mummuna da mutane suke aikatawa Allah madaukaki yace khudil afu kariki yafiya wa'mur bil 'urfi kuma kai umarni da abin da yake kyakkyawa ne wa a'rif 'anil jahilin ka kawar da kai daga aikin jahilai kaga anan umarni ne Allah subhanahu wata'ala ya bada Allah maɗaukaki ya tabbatar da wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd mu'mini namiji da mu'mini mace bi ma'ana mu'minai maza da mu'minai mata ya'muruna bil ma'rufi suna yin umarni ne da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari kuma suna hani daga mummuna ba sa ganin mummuna su kyale saboda wannan umarni ne na Allah wa'ansu al'umma da suka shuɗe ta sanadiyar rashin umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna Allah ya tsine musu su ne banu Isra'ila Allah maɗaukakin sarki ya ce lu'inan ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma ya fa’alun Allah maɗaukaki ya yace an tsinewa waɗanda suka kafirce wa Allah da manzansa daga cikin banu Isra'ila a harshen Annabi Isa dan Maryam da Annabi Dawud me dalilin da sa ka tsine musu Allah ce zalika bima asaw hakan ya faru ne saboda saban Allah da suke yi wa kanu ya'taduna sai Allah ce suna kuma ta'addanci me ta'addancin da suka yi sai Allah ya bayani yace kanu la yatanahawna an munkarin suna ganin mummuna ana aikata ba sa cewa kada a yi ne ta'addanci kaga kenan mutum musulmi ya ga wani aiki mummuna ana aikatawa ya ce ai ba ruwana in na yi magana yanzu za a ce min na cika iya yi ya ce to Allah sai ya nuna cewa sanadiyar haka suna gani ana yin mummuna suka ki yin hani sai Allah ya tsine musu hadisi ya inganta a cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Uqbatu bin Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu wanda hadithun nan a Imam Nasiruddin Albani da Ahmad Shakir sun tabbatar da hadisi ne hasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudhannahu 'ala yadi safihin wa la ta'turannahu 'ala al haqq atran aw la yadribanna Allahu bayna wujuhikum thumma yal'anukum kama la'anahum ثم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي نارا إذا الله قودي كي أمرني دككاوا ko kuma ku yi ko ku rike hannun wawa ne saban Allah ku ɗaura shi akan gaskiya yana so ko baya so ku gaya masa gaskiya ko kuma Allah ya jefa kiyayya tsakanin ku ku al'umma ta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya jefa kiyayya sai ya tsine muku kamar yadda ya tsine wa Yahudawa sai manzon Allah ya karanto wannan a'yan. an tsinewa wa'anda suka kafirce wa Allah a bisa harshen annabi Dawuda da annabi Isa ɗan Maryam. hakan ya faru ne saboda saban Allah da suke yi da kuma ta'addanci ne ta'addancin da suka yi sai Allah ce ba sa hani daga mummuna suna ganin mutane na aikata mummuna suka ce ba ruwanmu kamar yadda ashabu sabti suka yi mutane ne suka rabu kashi uku mutanen annabi salih an ce mutu ranan asabar kada su je su yi fata saboda taguwar annabi salih za ta zo ta sha ruwa to a ranar asabar saboda jarabawa kifayen sun fi fitowa manya-manya za su dinga tsalle bul-bul-bul. shi kenan suka ce to da an ce kada mu yi fatsane sai su zo bakin teku sai su haƙa rani duk wanda daniniya ta kaɗo shi ya yi tsallan nan in ya faɗa ramin ba zai koma ba ranar sunday sai zo su kwashe kaga dai ba cinyan ba kafan baya bi ma'ana dai suna yin fatsa indirectly kenan ko shi kenan sai mutane suka rabu kashi uku kashi na farko sun ce musu ku ji tsoron Allah Allah ya ce kada a je yasa kuke zuwa kashi na biyu suka ce ba ruwanmu ai sun san gaskiya Allah ya ce kada yi suke yi ina ruwanmu kashi na uku su ne suka ce sai mun yi ai ba ai Allah da ya ce kada a yi fatsa aka ce mu kuma ba fatsa muke ba haka rami kawai muke to wa'ancan masu yin nasihan sai wa'annan 'yan ba ruwanmu suka ce lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida wai ne yasa kuke yi wa mutane wa'azi mutanen da Allah zai halaka su ko kuma ya musu azaba mai tsanani kaga su ba basu basu ba amma waɗanda suke wa nasiha suke ta to ku kyale su mana ba ai ba sun san abin da Allah zai musu ba su kuma wannan suka ce ma'aziratan mu uzuri ne muke yanka a wajen Allah saboda su su ji tsoron Allah mu kuma mu kubuta a wajen Allah amma da Allah ya tashi tabbatar da hukumansa su waɗanda suka ce ba ruwan mu ai sun san gaskiya suke yi da su masu aikatawa sai Allah ce kunu qiradatan khasi'in dukkan su su zama burai wulakantattu sai aka tsiratar da mutane daya wani bangare kenan wanda suke hani akan barnan yan ba ruwan mu sai ya shafe su me yasa Allah ce wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba waɗanda suka yi zaluncin kaɗai ke taɓawa ba sai ya taɓa ne waɗanda ma ba ruwanmu kaga su wa'ancan sun ce ba ruwansu amma sun bar abu guda ɗaya shine ne hani to wannan ishara ce Allah ke mana akan cewa idan muka yi irin abin da suka yi gaɓar na muna gani muka cewa ah, yanzu kai magana za a ce ka cika sa ido ba ruwanka to bala'in idan ya zo da shi wanda yake yi da kai da kace ba ruwanka duk Allah zai hada da a kiyama sannan sai a tashi kaga saboda kai ma akwai wani abu umarni da Allah ya baka ne umarnin shine ka hana wancan shi sa manzo Allah ce usur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunce shi sai sai sabai suke tambayar manzo Allah to ya za a yi mu taimakawa azzalimi sai manzo Allah ce ka hana shi zaluncin ka taimake shi ko baka taimake shi ba ka taimake shi to kaga mutumin da yake yin barna wa'azin da zaka mai taimako ne gare sa to amma shi kuma wa'azin nan yana da martaba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin Imam Muslim ruwayan Abu Huraira yace man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga wani abin ki daga cikin ku falyughayyirhu biyadihi sai umarni fi'l mudari'un maqrunun bi lamil amri yadullu ala al-wujub sai aka ce ya kawar da wannan barnan da hannunsa kowa ne zai iya kawar da barna da hannunsa a'a wannan yana alama alamaratib shugaba shine ke iya kawarwa da hannunsa uba a gidansa shine ke iya kawarwa da hannunsa sa'annan oga a wurin aikinsa shine ke iya kawarwa a hannunsa a wajen da hannunsa malami a makaranta islamiyya ko boko shine ke iya kawarwa a daidai wannan wajen amma a titi fa wannan ba aikin ka bane in a titi ne me amfanin yan sanda a dalilin yan sanda kenan saboda asalin wanda ya kirkiro yan sanda shine Muawiya bin Abi Sufyan asali shine ya fito da wannan tsarin saboda gusar da irin wa'annan barna na fili saboda aikin yan sanda kenan shine suke aikin hizba kaga amma a yau ɗan sanda sai a ce maka na turawa ne ko amma shine farkon wanda ya kawo wannan tsarin ya fitar da tsarin marine ya fitar da tsarin kuma immigration da kuma custom duk shi ya wannan tsarin boda farko a duniya shine musulmi ya fara tsara boda saboda a san waye ya shigo kasar musulunci kuma waye zai fita daga kasar musulunci to wannan duka toshe barna da ke hannu to kaga wannan duk mutumin da ke da dama da hannunsa shine zai iya kawar da wannan babban ɗa a gidan ubansa zai iya kawar da barna daga ƙannensa maza ko ƙannensa mata saboda yana da iko da zai iya hukunci da hannunsa kaga wannan martaba ne amma laifin da zaka gani a waje ana yi to kai kuma ba za ka iya kawarwa da hannu ba shine manzala ce fa in lam yastata in ba zai iya kawarwa da hannunsa ba saboda nan baka da iko kawai ka zo ne sai kaga saurayi da budurwa suna masacin kaga baka da iko ka iya dukan su in ya ka karfi zai ma dan karan duka sai dai ka je gida ka ce da Allah da namun nan kaga shi ne baka mai nasiha saboda yanayin abin da bai dace ba to a wajen nan nasiha saboda kai ba hukuma ba ne hukuma ita ce take da karfin da yana ganin ta ma guduwa zai yi amma kai kana zuwa zai tsaya ne saboda yana tunanin ne in ka abin nan ya dake ka kai ma to sai ka mai nasiya wani ka ji tsoron Allah wannan abin da kake inda kanuwar ne aka ka zo ka tada ita haka ya za ka ji sai shu kamar wani sahabi da ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah amin izini in yi zina sahabbai za su mai ta sai ce a ku kyale shi hikima na da'awa sai manzo Allah ya ce aturiduhu li ummik kana so a yi zina da mahaifiyarka qala la sai ce a'a sai ce a aturiduhu li zawjatik kana so a yi da matarka qala la sai ce a'a sai ce a turiduhu huli ukhtik kana so a yi zina da yar uwarka qala la sai ce a turiduhu huli ibnatik kana so a yi zina da yarka yace la yace baya so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kadhalika nas la yuridunahu li ummahatihim wala li akhawatihim wala li auladihim wala li banatihim mutane ma ba sa so a yi da matansu ba sa so da iyayensu ba sa yi ba sa so a yi da kannansu eh, kuma ba sa so a yi da ƴaƴansu sai kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah ka roƙan min Allah ya cire min wannan fitina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa na dama mai albarka a kirjin wannan sahabin sai ce ya Allah ka kwaranye mai wannan abin da ke tare da shi na aikin alfasha mutumin nan ya ce wallahi na shigo fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da nake so a rayuwa na kamar zina gashi na fita daga fadar manzon Allah ba abin da nake ki a duniya kamar zina kaga addu'an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe shi kaga wannan addu'a aka mai ko ba ce kai Allah ya wadarka ba Allah ne maka Allah maka kaza a'a aka fahimtar da shi kaga da aka kawo mai shi a kusa da sa da zai iya dauka da ya dauka me yace ya san cewa akwai matsala ko sai ce a roƙa masa Allah to kaga wannan fa in lam yastati shine fa bi lisanihi kenan in ba za ka iya kawarwa ba saboda wajen da ake wannan barnan hannunka ba zai iya kawar da shi ba sai manzo Allah ce me fa bi lisanihi shine sai yi da harshen sa yayi nasiha a ji tsoron Allah a bar kaza kada a yi kaza zai haifar da musiba iri kaza zai yi kaza in ma wannan ya gagara saboda a wajen idan kai zai iya wato zama maka matsala za a dake ka shine malam yace illa man khifta sayfahu sai mutumin da ka ji tsoron takobinsa zai iya kashe ka fa bi qalbihi aw asahu ko kuma sandansa zai duke ka kamar yanda su ma'amun mu'tasim wafiqun billah suka yi wa irin su imamu ahmad su imamu barbahari irin su imamu suhunun irin su ali bin madini irin su imamu shafi'i wanda suka sha wahala a hannun wa'annan wato shugabannin a wannan lokacin imamu ahmad sai da aka mai bulala dubu daya a bayansa kuma amma ya kafu mutane suka zo suka ce ka ba mu izini mu yi fito na fito da wa'annan shugabannin ai arna ne kafirai ne sai imam Muhammad ya ce a'a sai hakuri shine malam ya ce sai mutumin da ka ji tsoron takobinsa shine me sai manzo Allah ce fa in lam yastata kaga ba za ka iya ba fa bi qalbihi to sai ka ki wannan aikin a zuciyarka wani zai iya ce a ah, gafa barna ina gani ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce satarawna ba'di asaratan wa umurun tunkirunaha a baya na za ku ga fifiko ana fifita wa'ansu a kanku da abin da ba ku so sai sabai suka ce afala nuna bizuhum bisayfi inda zalik ba za mu yaƙe su da takobin mu ba a haka sai manzo ce la alaman wali alaihi walin duk wanda aka shugabantar da wani shugaba a kansa fara'a minhu shay'an min ma'asiyatillah yaga wannan shugaban yana wani abu na saban Allah falyakrahu ma ya'ti min ma'asiyatillah ya kyamaci abin da yake yi na saban Allah wala yanzi anna yadan min sa'ati kada yace saboda yana saban Allah shi ba zai mai biyayya ba kuma kaga fa in lam yastata fa bi qalbihi kenan ko wa zalika adhafu al-iman wannan shine mafi raunin imani to kaga wannan yana nuna maka maratibu da'awa wajen izalatul munkar akwai wanda zai iya gusar da shi da hannu akwai kuma wanda a ba da hannu bane zai iya gusarwa da baki ne shine yayin nasiha akwai kuma wanda ba yi da abin da zai iya kawarwa na bakinsa sai dai ya ki wannan aikin a zuciyarsa kaga kowa sai ka duba kai wani kategori ka fada in ka fada kategorin hannu ka ki da hannu to kai Allah zai kama ka in ka fada kategorin wanda za su faɗi ka ki faɗi Allah zai kama ka in kuma ka fada kategorin wanda za su kishi a zuciya ka ki kin abin a zuciya to kai ma Allah zai tambaye ka akan wannan kaga kowa an ba shi amanar gusar da mummunan aiki gwargwadon ikonsa shi sa Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya daura wa rai sai abinda wannan ran za ta iya to kai da aka ce ka kawar da hannu kana da ikon kawarwa uba ne a gida za ka iya kawarwa misali mutum ne yana da mata sai ta fita da gele. yana da iko ya hana ta fita da gele, ko bai da iko sai ce ah, mata ne sun saba yanzu ai sai ya zama rigima kai Allah zai kama saboda kana da iko ka hana ta fita da gele. wa a gida kanuwarsa za ta fita da gele sai ce bai yadda ba yana da iko ya hana ta ko bai da iko yana da iko saboda shi yanzu shine babba a gida kuma shine Allah zai tambaya shi za zala ce wal waladu ra'in fi baiti abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi da makiyayi ne a gidan babansa kuma shi sai Allah ya tambaye sa akan abin da ya kiwo wani yana iya tambaya to ai yana iya yiwa ni ne nake da fahimtar mahaifina bai da fahimtar addini na hana ta fita baba na ce sai ta fita kai ka sauke haƙƙinka shi Allah zai kama da wannan laifin gobe kiyama a matsayinka na ɗa kuma kada ka zo kai fito na fito da babanka kuma a'a anan kai iya abin da zaka yi shine fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iko to yanzu gwargwadon ikon ka kenan ka hana ta shi kuma uba ya ce a bata ta fita yanzu fitan nan da za ta yi daman tana cikin tsinuwar Allah har ta dawo baba na da shiya duk samarin da suka zanta suka yaba baba na da shiya bayan ita kuma laifinta saboda shi sa hijabi haƙƙi ne nawa Allah ba na uba ba ba na uwa ba uba bai isa ya hana yarsa sa hijabi ba uwa bata isa sa hana yarta sa hijabi ba uwa bai isa ya hana kanuwarsa sa hijabi ba saboda haƙƙi ne nawa Allah lillahi haqqun لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعلوا حقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان ابن قيم الجوزية أتكن نونية سا. نونية وتقافية شوات تقالي نون نون نون نون baiti ne guda dubu biyar da kai wanda ya kawo akan musulunci gabaki ɗaya ya wake ta a cikin abiyaci guda dubu biyar da ‘yan kai aljanna kaɗai ya ajiye mata baiti dubu ɗaya ya ya aljanna ya wake aljanna da abinda Allah ya tattala na cikin aljanna guda dubu ɗaya to a ciki shine yake cewa lillahi haqqun Allah yana da haƙƙi la yakunu li ghairi haƙƙin Allah wani baya taba samun sa to sa hijabi haƙƙi ne na Allah uba bai da iko uwa ba ta da iko malami bai da iko kani ko awa bai da iko ya ce zai hana kanwarsa fita da hijabi sai ce wani abdihi haqqun bawansa shi ma yana da haƙƙi yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce huma haqqani anan sai suka zama haƙƙi guda biyu haƙƙin Allah da haƙƙin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce la taj'alu haqqaini haqqan wahidan kada ku mai da haƙƙi guda biyu guda ɗaya min ghairi tamyizin ba tare da bambancewa ba wala furqan da rabewa tsakanin haƙƙin Allah da na manzansa to sa hijabi misali kenan ko haƙƙi ne na Allah saboda haka dole ne ta sa sanadiyar sanya hijabi maganar sayyidina Umar ne lokacin da ɗaya daga cikin matar manzon Allah ta zo wucewa yace fa na gane ki wacce ce sai zai samu manzon Allah ya ce ya ma'aikin Allah da dai ka ce matanka su dinga sa hijabi ba kowa zai dinga ganin su kamar yadda ake ganin su ba sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'zain shikenan sai ya shafi ba manza Allah kaɗai ba da sauran me musulman duniya gabaki daya kaga maganar sayyidina Umar Allah ya fitar da hukunci ta sanadiyarwa magana sayyidina Umar saboda haka ne yasa manzo Allah ya ce a cikin al'ummansa kowace al'umma akwai mutum guda ɗaya wanda maganarsa yana kunshe da ilhama ta Allah a al'umma ta ba kowa bane sayyidina Umar ne maganan da zai yi sai ka ga ya kunshi ilhama ta ubangiji sai Allah ya saukar da aya sai da Umar ya sha magana Allah ya saukar da aya da maganansa shine cewa manzon Allah law ittakhadta min maqami ibrahima musalla sai Allah ya ce fattakizu min maqami ibrahima musalla shine ce lokacin da matan manzon Allah suka bata masa rai yace afa in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara sai Allah ya saukar da aya da wannan lafazin kaga wa sai da na Umar ke yana magana sai Allah ya saukar da aya da wannan abin da waƙi inda ya faɗi to anan muhallin shahid shine shi umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna haƙƙi ne akan kowane musulmi a gwargwadon ikonsa in kai shugaba ne to gusarwa na kan hannunka ne in kai kuma malami ne ko ɗalibin ilimi yana hannun ne yana bakinka in a islamiyya ne yarinya sai ta zo ta rambada kwadaban nan jan baki ko na farko abin da zaka yi ka dan tsale ta ka mata bulala in ka mata bulala sai ka ce ta goge bakin sai ta goge bakin kaga nan kana da iko saboda nan karikarin ka ne a islamiyya amma in a gidan babansu ne ka isa kai wannan ba hakkin ka bane kaga nan saboda ta shigo tarikarin da kake da iko sai kai ma ladabtar da ita akan haka amma a gidan babanta me za ka yi nasiha wacce ko misali ta fito daga gidan babanta sai ka ci karo da ita a titi sai ka ganta ta rufe jan baki sai ka ce haba wannan wacce ki ji tsoron Allah kaga anan iko ko da ɗaliban ka ce saboda anan baka da iko da za ka iya dukanta amma islamiya mai kana da iko da za ka iya ladabtar da ita kuma ka sa ta goge amma a can sai dai kai mata nasiha ki ji tsoron Allah ki goge mana kaga wannan martaba martaba kenan sannan wajen da ba za ka ba ka da iko da za ka iya ma nasiha saboda abin da zai biyo baya to sai ka ki abin a zuciyarka sai ka bar wajen shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sharadi in an gayyace ka walima in ka ga saban Allah ba a zama ina fata an gane kana ganin saban Allah to ba a zama ka bar wajen ka bar wajen saboda duk wani fitina da zai zo ya sama mutane a wajen in Allah ya yi nufin wannan fitinan kai ma da ka zo sai ya haɗa da kai to sai ka bar wajen shi sa wata rana Ali bin Abi Talib yana zuwa wajen walima ne sai ya ga hoto a wajen sai ya bar wajen bai tsaya ba sai ya bar wajen kaga kuwa anan kana zuwa sai a ce ai ya cika tsauri ko za a ce ai wani ya cika tsauri bai kamata yi haka ba saboda haka shi da'awa marhala marhala ne kowane waje akwai wajen da ake tsaura shi idan kaga ana saban Allah akwai abin da zaka iya kawarwa akwai abin da ba zaka iya kawarwa ba saboda haka abin kowa ana so ka bi shi ne akan tsari wancan da kake da iko ka kawar da hannunka wancan da baka da ikon kawarwa da hannu sai magana sai ka yi nasiha shi kuma maganan sai ka yi hikima kada ka yi irin ustazin da ya zo ya ce daga nan zuwa can ba su da sallah ko sai wani ya ce in ji ubanwa kaga saboda nan bai amfani da hikima ba ina fata an gane bai amfani da hikima ba to kaga a nan da yace in ji uban wa kaga <laughs> ya fada kenan kaga shi yayi magana sai aka ba shi amsa didi da irin maganarsa kaga yana buƙatar hikima kamar wani bawan Allah ne ya ce min sun je a nan anguwa ba zan faɗi suna anguwan ba ya ce ya shiga sallah ne sun fito daga magariba ya ce kawai sai gone ana fitowa daga sannan magariba fa yace wallahi sai na ga wani saurayi da budurwa a rungume yace sai abin ya ci mai rai yace da ya taso yana dosan kansu ashe yana da abokinsa abokinsa na ɗaya gefen wato in ya zo da ya faɗa ne za su mai ɗan karan duka sai ya ga kai ya doso kansa sai suka sai suka bude yana dosowa sai abokin ya taso ashe yana mai gadi ne abokin sai ya taso sai ya doso kansa kaga idan ya doshe shi shi kuma sai su haɗu su mai duka kenan yana zuwa sai ya ce assalamu alaikum yana cewa assalamu alaikum shi na bayan sai jikinsa ya sanyi sai ya dan tsaya sai ya ce bayar Allah ina gajiya sai ta ce ba gajiya sai ta ji kunya sai shi ma wancan da ke gefen sai ya ji kunya sai ya ce matso mana bawan Allah shi ma sai ya matso sai ya ce bawan Allah wannan abin da kuke ai bai kamata ba kaga koda kana neman ta da aure ne kaga anan wannan aikin da kai duk wanda ya wuce ba zai kalle ka da mutunci ba sai ce gaskiya ne ustaz gaskiya ne ustaz sai suka fara ustaz ustaz yana gama ya ustaz mun gode Allah saka da alkhairi kaga me ya sakon ya gane abin da yayi ba daidai bane ko kaga yayi iya abin da zai yi to a lokacin da ya ce zai dake su me zai faru za su mai duka mutum biyu ne ko in bai da karfi za su mai lalas kuma za su gudu kawo kuma hikimar da ake nema a dawa ba a samu ba to shi sa ana so kowanne ka duba daidai gwargwadon iko na hikima hikima ake yi wajen gusar da irin wannan matsalar in suna yin abin da bai dace ba sai kai musu nasiha wani idan ka mai nasiha a lokacin Allah ya jefa mai tsoron Allah zai ji tsoron Allah ya tuba to irin wa'annan haka ake yi a gusar da matsaloli idan kuma ya kai ga ana abin da bai dace ba ne ba kana da ikon da za ka iya hana su shi ne mai sai ka tsaya a wajen in suka gani za su bari kamar wani bawan Allah da ya ce ya bi wuciya ne sai ga wata ya ji mota na kawai na bouncing tana lalata a cikin mota sai ya tsaya a gaban mota sai suka tsaya can ya ce sai ya tsaya ya ki motsawa da suka ga ya tsaya minti ɗaya biyu uku sai suka hakura kawai suka fito ta fito tana tsaki shi ma ya fito yana tsaki kawai sai ya ja motarsa kaga ya taimake su ko bai taimake su ba ya taimake su kaga shi bai iya faɗi da baki ba saboda in ya ce to ya haska ne ya su ya dai ga mota na bansu sai ya tsaya a gaban motar sai suka fito suna tsaki wannan yayi gaba ita ma ta ƙara gaba kaga ya taimake su wajen mai hana su ci gaba da wannan lalatar to shi gutsar da matsala ta laifi ta saban Allah ta munkari ana yin shi ne gwargwadon iko shi kuma mai zama akan hanya fa me shari'a ta bada hadisin Imam Bukhari da Muslim shi shari'a ta musulunci ta bada ka'ida ka'idar da shari'a ta bada ga mutane masu zama a bakin hanya guda biyar ne in ba za ka cika wannan ka'idar ba to idan ka zauna a bakin hanya ka yi haramun hadisin imam bukhari da muslim hadisin abdullahi bin mas'udin ya ce wa sahabbansa iyakum wal julusa ala turuqat a ku da zama a bakin hanya qalu ya rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddathu fiha ya ma'aikin Allah wani lokaci dole ne ke sa a wajen mu dan majalisinmu muke zama sai manzo Allah ya ce amma idza abaitum fa'a'tu tariqa haƙaru in kun ce dole sai kun zauna a bakin hanya to ku ba hanya haƙƙinsa qalu wa ma haqquhu sai suka ce me haƙƙin hanya ya ma'aikin Allah ka duba hanya fa in ba musulunci ba ina zaka ga hanya ma fa aka ce yana da haƙƙi qalu wa ma haqquhu suka ce ya Allah ya ma'aikin Allah menene haƙƙin hanya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ghaddul basar ba duk budurwar da ta wuce za ka kalle ta ba zan sa ido na farko kenan kaga kuwa masu zama a bakin hanya wannan na wuce sai ka jana cewa baba ga kaya gayu kenan wai ga kaya wallahi abin takaici ne akwai wani mutumi wallahi dattijo ne yace min ya ustaz kagan mu nan idan muka zauna a nan duk matan da ta zo wucewa nan waje biyu muke kallo a jikinta gabanta da bayanta wallahi da bakinsa yake gaya mun wannan yace sai ta wuce sai mu ce shi agewa ne shi yasa in ya ce zai je gida minti biyar sai ya minti talatin saboda matar shi na da kaza wallahi dattijo ne ke gaya mu wannan magana yace sai dai mata biyu ne kadai ba ma iya maganar su. yace wa'annan yaran nan saboda suna sa hijabi da niqabi ba ma ganin su ba ma ganin bayansu su ne kadai sun wuce ba ma magana a su ya ce amma duk macen da za ta wuce sai mun kalli gabanta sannan mu kalli bayanta sannan mu yi comment yake gaya min da bakin sa yake gaya min wannan kuma shine yanzu da zai ga ana yi akan yarsa me zai yi fada sai ya fi kowa fada irin wannan amma ga abin da yake yi to manzo ce ghadul basar ido ba duk abin da ka gani ba zaka kalla na alfasha ba sai ce wa raddu salam na biyu mai da sallama so talatin ko so ɗari mutum zai wuce assalamu alaikum wajibi ne sai ka ce wa alaikum salam yana ƙara da ya ce assalamu alaikum sai ka amsa wa alaikum salam ko so ɗari zai wuce wajen yana dawowa yana muku sallama in baka amsa ba ka tauye wa hakki hanyar su sai Allah ya kama ka da wannan laifin sai ce wa kafful aza na uku kenan gusar da cuta kana zaune sai ka hango wani kaya ya ɗaga kai haka to duk yaron da ya zo wucewa ya taka laifin na kanka duk mai keken da ya zo wucewa ya taka laifin na kanka duk mai mashin ɗin da ya zo wuce ya taka laifin na kanka duk mai motan da ya zo ya wuce ya taka laifin na kanka ka ango kusa to wajibi ne sai ka kawar da wannan kusa kaful aza gusar da cuta a bakin hanya sai ce wal amru bil ma'rufi yin umarni da kyakkyawa tana zaune a bakin hanya sai ka ce to ka ku manta fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai kai nasiha sannan wallahi anil munkar kana zaune sai ka ga wani ya zo wucewa da budurwa ya rike hannunta to sai ka hana shi wannan aikin aiki ya kama ka ko bai kama ka ba to da mu manzo ce in da ce sai ka zauna kan hanya to sai ka kira kiyaye wa'annan sharɗan guda biyar in ba za ka kiyaye su ba kan ma ka zauna saboda Allah zai kama ka da wannan laifin saboda haƙƙin hanya baka kula ba to balle haƙƙin kanka balle haƙƙin iyalinka balle haƙƙin makwabtaka hanya ma karan kansa yana da haƙƙi a shar'anci to ina ga sauran to kaga wannan duka hanya ce ta amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar duk wanda kake jin tsoron wato abin da zai biyo baya ko zai iya duka zai iya kashe ka ko zai iya abin nan zaka iya kyamatar abin da yake yi a zuciya kaga wannan saboda ya fi ƙarfinka. wanda kuma bai fi ƙarfinka ba za ka iya mai nasiha sai ka bi shi ka mai nasiha in ka mai nasiha shi kenan in ka mai nasiha shi kaga zai ɗauka in ya ɗauka daman fa'idar da ake so kenan to daga nan kaga da'awa ana so ka bi shi marhala marhala kaga musamman irin yan iskan nan za ka ga mutum yayi makil da giya ko yayi makil da totolin kamar wani yayi makil yana tafiya tangal tangal ya bi ni wai ustaz da Allah yana so a koya min wankan janaba ne yana na makil sai na ce to yaya kake so a yi yanzu ake so yi ce dan Allah na ji an ce suna da yawa ina so a koya min sai na ce to kai kaza kai kaza kai kaza sai ka je kai wannan sai ce to a ƙara min na biyu na ce a'a gobe in mun hadu sai ka min bayanin wannan da na gaya ma sannan sai in ƙara ma ta biyu sai usta sai ce sai usta ba yawa sai eh, haka ba yawa gobe zan zo muhallin shayin sai ɗaya yana ta mamaki wannan fa yana cikin maye kaga kenan yana buƙatan wanda zai jawo shi jiki ya nuna mai abin tunda har yana cikin maye kuma har yana tambayan wankan janaba akwai alamar imani tattare da shi sai dai ya rasa wanda zai dinga ɗaura shi akan hanya ya bar aikin da yake haka wani ya zo ya ga wata bayo Allah ta wuce ta da ni ta wuce ɗaliba ne sai ce ya ustaz sai nuna ta sai na ɗaga kai na kalle shi na ce yaya sai ce yana son ta sai na ce kana so sai na yi dariya sai shafa kai sai na ce me ya ce ya san ba za ta so shi ba na ce me yasa sai ce saboda ni ba ustazu bane sai na ce kana son ta za ka aure ta sai ce a irin su ne na aure sai na ce to ka zama ustazu ni zan maka hanya ka aure ta sai ce ba yawa sai na tsaya na yi shuru ina ta kallon shi ya riga ba ya sha totolin ɗinsa sai na ce wannan fa kwakwalwarsa ya gurɓace amma ya iya gano cewa wannan abu mai kyau ne to ina ga mutumin da bai gurɓatar da kwakwalwarsa ba fa kuma har ya ce irin wannan ne na aure irinsu ne kamata a aura kaga wa'anda ake iskanci da su ba irin aure bane irin na hutawa ne amma wannan in dai za a aure to wannan ne da wannan ake aure kaga irin wa'annan suna bukata a jawo su kasan gayu akwai ladabi akwai ladabi in ya haji ya waye akwai ladabi amma kuma akwai iskanci akwai ladabi akwai iskanci to irin wa'annan suna neman wanda zai jawo su jiki a dinga nuna musu ayyukan da suke yi babu kyau kaɗan kaɗan sai kaga Allah ya taimake su sun bar wannan alhamdulillah sai kaga kuwa dewa an bar wannan aiki Allah sa mu dace to karatunmu a yau gabaki ɗaya ya nuna mana tsarin Yadda ake yin umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna akwai wajen da ba zai yiwu ba saboda idan ka yi shi barnan za ta dawo kanka to shi kuma daman harkan da'awa a gusar da me barna ne saboda haka idan ka san cewa zai iya dawo kanka sai ka ja gaba sai ka ki wannan abin a zuciya wanda yake da ikon gusarwa sai ya gusar da harshensa wanda kuma baya da iko ya gusar da harshensa amma ikonsa ta hannu ne bai san nasi ba amma ya san duka da ladabtarwa sai ya yi dukan ya ladabtar wannan sai ya zama shi ma ya gusar gwargwadon iko a nan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu ɗaura daga inda muka kwana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk za mu ba da dama ga masu tambaya insha Allah a cikin darasi eh, insha Allah kafin sallah na'am na akwai masu tambaya a cikin karatun da muka yi fal babu mafto insha Allah wa na'am wa alaikum salam eh na'am ita mace budurwa e duka da mace budurwa da matan aure duk hukuncin su daya ba wani bambanci musulunci bai bambanta su ba Abin da ake magana anan shine ita mace in za ta yi kwaliyanta za ta yi kwaliyanta a gidan babanta kadai za ta zauna saboda duka ciki muharramanta ne ba wanda zai iya aurenta a ciki yan uwanta ne na jini da zaran za ta fita daga gidan babanta to talare baya halatta kuma ta sa in ta sa riga da akwai tulare ta cire ta sa wani saboda manzo Allah ce ayyu mamra'atin ista'tarat fa marrat ala qaumin liyajidu rihaha fa hiya zaniya duk macen da ta sanya tularai ta gitta wajen maza har suka ji kamshin za a rubuta mata ta yi zina da su kagan sun kai ɗari suka ji kamshin wannan za a rubuta mata ta yi zina da su har abu huraira radiyallahu ta'ala anhu a zamanin sayyidina umar kamar yadda imam abu dawud ya kawo sa a ciki hadisin sauban ne sai ya zo da ruwayan abu hurera shi a bakin masallaci ma yake tsayawa idan ya gama ta tagitta ya ji kancin turare sai ce je ki wankan janaba sai ce je ki wankan janaba ina fata an gane to da mace yarinya da matan aure da bazawara duk hukuncin su daya hijabi shine suturan mace ba wai matan aure ba ko budurwa ko dukkan su generally hijabi shine suturan kyamace wai cewa kaza ai da ban musulunci bai yadda namiji ya gaba ta hanya ya mata magana ba ai in yayi haramun yayi misali saurayi ne ya ga budurwa ya ce yana so yana ce assalamu alaikum yan mata an rubuta mai a fayil ɗinsa haramun yayi tsakaninsa da ubangiji saboda ya tauye haƙƙi bayi da iko yayi magana da yarinyar nan sai da izinin babanta haka shari'a ta ce in ka ganta kana zanta ka ka san wani gida ta shiga in ta shiga gida ka tambaya wannan yaran ta shiga nan gidan gidansu ne in aka ce ma eh ne sunanta ka ce kaza sai ka ce da Allah waye babanta wane ne sai ka je izini na magana da ita sai ka zo ka sallama wane kaza dan Allah ina so a mun izini in yi magana da wacce saboda na ganta aka ce min na tambaya aka ce min yarka ce saboda haka daman shari'a haka ta ce shi ba ma sai ya tambaye ka ba kaza shikenan tunda ya san tsarin shari'a ne sai ya ce to wacce zo na ma wane izini yayi magana da ki to a ran ne ce to ina son ki ba wai an bashi ba fa izinin ya ce yana son ka shari'a kenan fa yau haka muke yi a to eh eh na'am tana da kasan kyale-kyale da sauransu duk ba hana ta ba amma in za ta fita sai ta rufe mata yan wanda ne za su kalla ba laifi ba amma duk wani ɗa namiji in ya ga tsintsiyan hannun mace tsinuwa ne a kanta eh in ta in ta idanta kamar aljana ai glitch din ta ai waye din da ta sa sai ta rufe sai ta sa saboda ka'idar saboda wannan shine zai haskaka mutane za su fara kai wancan yarinya kyakkyawa ce kaza kaza sai su fara shine fitina ai manzo Allah ce ma tarabtu ba'di fitna hiya iya 'ala ar-rijali min an-nisa'i ban bar fitina a baya na ba dake cutar da maza a doron kasa kamar iyaye mata saboda haka tsarin shari'a ne da ba ma bi yasa abubuwa ya tabarbare yanzu ma matan idan ma babanta ne misali yace ce to wani ya zo ya ce yana so ya ganki sai kaga ta fara fuska wai tunda an biyo ta hannun babanta ita ba za ta sake fuska ba ai babanta ya bada ita har maman ma sai ta zo kaji tana ya ba sai ka ce mun gaji da ita kawai za ka zo kana tallata mana ƴaƴa kaga wani abu ne abin takeici wallahi halin da muke ciki a yanzu fa ya kamata mutane su yi taka tsantsan ga matan ba maza ga mazan amma kuma mai zuma ma ne ba abin auren nan nan na je sabis din mota ne wani bawan Allah ya gani sai ji ana ce a gafata malam kaza kawai yana ji sai ya zo ya faka fomo su din sa assalamu alaikum malam na ji ana ce ma malam kaza kaza kaza sai ce malam ka zo gidana kai tsaye fa yace min ka zo gidana malam duk kalan da kake so akwai sai jiki na ya sanyi sai na ce haba mana bawan Allah daga ji an ce min malam baka san ni waye ba yaya mu'amala na take me ina nake aiki yaya nake mu'amala da mutane ni aqida ta duk baka baka ma kai zaka ce musu zon aure yakka sai ce wannan ma maganan da nayi ya nuna ni mutumin kirki ne <laughs> ce wannan maganan da kai in ba mutumin kirki ba zai faɗa ka ba sai jikina ya sanyi sai na ce kai hakuri ni karatu nake yi ba shi bane a gabana yanzu sai ce amma da Allah malam in dai ka to yanzu misali ta zan yadda ina zuwa za ta juya bayani za ta ce ai babanta ya tallata ta ne ko ba ba za ta ce babanta ya tallata ta shi kuma an sa a tashe saboda yana neman inda zai ga ya rabu da su ne lafiya to shi da matsalar da ake fuskanta kaga matsalar akwai rashin ba da tarbiyya da mun tafsil azan uba inda yana ba yarsa tarbiyya tun tana karama yana nuna mata wa'annan tsarin a addinance namiji na ce assalamu alaikum za ta ce ni ba zan yi magana da kai ba wa alaikum salam in kana nema na ne ka je gidan mu gida kaza kai magana da mahaifina wallahi duk ɗa namijin da mace ta yi wa haka ya sai dai in Allah bai kaddara ya aure ta ba zai tabbatar da wannan yarinyar ta fito daga gida na tarbiyya ko ba ka ba ta ma ba su yi ba tana cewa salamu alaikum za ta ce saurayi wa alaikum salam za ta saki jiki tana ganin ai yanzu an samu mijin nema wasu ma sai sun gama lobayyansu ta waya sannan take kawo shi wajen babanta kun gama yin haramun kun gama yin saban Allah ba shi za kake ganin yawancin auren ana ta samun matsaloli ba saboda tsarin da shari'a ta ce ni da kai mu bi mun kiri to kuma tun da ba mu ba akwai matsalar da za ta biyo baya to shi ake so kowa ya bi wannan tsarin kai ka zauna lafiya su ma su zauna lafiya ai akwai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba laifi bane uba idan ka ga mutum mutumin kirki ka natsu da aqidarsa da mu'amalarsa ka zo ka ce wani ka zo ka duba yata in ta maka ka aura shikenan ai ba wani abu bane to mu a wajen mu abin abin wulakanci ne in ce wai wani yanzu ai ba zai maganta da daraja ba haka ne saboda haka ba zai ganta zai ce ai ba zai ganta da daraja ba ai in dai mutumin da ya san mutunci da ya san ya kamata dan ka mai haka ya san cewa ka yarda da shi ne kuma duk abin da zai yi na wato kama kansa zai yi kokari yayi haka amma mu ba yanzu ina sai dai kawai ya je a lungu su haɗu kai ma kanka za ce wai an zo wajen ka ne ba ku je ku daidaita kaji ba sai ka zo wajena ba ku je ku daidaita kaga wannan abin ta ya yayi nisa saboda haka muna waye wayar da kai akan wannan matsalar idan mutum ya gane haƙƙin da shari'a ta bata kaga sai ya zauna lafiya in ma ba zawara ce kuma yadda muka saki zaurawa shi sa ƙarshen da wa'ansu suke iskanci a'a ita ma tana da kaidi in ta kawo ba kowane abin nan ba a bincike shi in an gama bincikansa aka gano aƙidarsa kyakkyawa ce yana da mu'amala kyakkyawa babu mutum ɗari bisa ɗari a duniya dama abin da ake so hamsin da biyar bisa ɗari kaga ya kyakkyawan sa ya rinjaye mummuna sittin ya rinjaya saba'in ya rinjaya saba'in da biyar tamanin tasa'in tasa'in da biyar babu ɗari ƙololuwa tasa'in da biyar to kaga shi ake so to amma yawanci idan kaga yau an zo an ce ta samu nagari to ya zo da mota mai numfashi in ya ajiye. latest card ake zaka ka ce a a ta samu mutum ai zai iya rike ta nan abin da aka rike wai zai abinci abinci kawai a rike zai iya rike ta saboda yana da gankareran mota zaka ka dana ce to ku yi sauri fa in ya gudu fa samun irin shi ma yana da wahala yanzu Allah samu dace saboda haka ayi kokari dai mu gyara Allah kuma ya bamu ikon gyarawa na'am نعم نعم ايه ايه ايه zai tsawatar masa yana da iko sai tsawatar masa saboda kaninsa ne zai tsawatar masa in ya zama ya zama balagagge irin ka to ba dukan shi za ka yi ba sai ku yi don ba wajen sai ya tsawatar mai ya kira shi gefe ce wannan bai kamata ka yaka ba kaza kaza ka zo ina so in ganka sai ya kira shi sai mai nasiha zai bar wannan abu amma kana mai kwaf shi ma sai ka ji ya ma kwaf shikenan sai a kaure da fada za ce wani na fada da kaninsa ko ba haka ba saboda haka anan saboda zai ga ka dizga shi a cikin mutane to nasiha ake saboda yanzu ya riga ya manyanta ya fara mallaka hankalinsa yanzu fatar baki ake magana sai ka mai nasiha saboda namiji ne eh wajibi ne Eh. eh eh eh eh eh eh ya ce kwalliyarta yana shigowa yana salamu alaikum sai ta sa hijabi sai ta rufe wa alaikum salam eh ko da suna rayuwa cikin gida ai wajibi ne saboda ai ba muharramin ta bane hijabin ta na gefe assalamu alaikum sai ta ji muryan wani ko cousin brother ta kenan sai ta wup sai ta sa tana sawa shi kenan eh na gajiya yaya wani na gajiya kaza kaza kaza ke je kin cika ah, ya ba za ta sa hijabi ba ai wajibi ne ta sa ai zaka ga zaka iya kallon ta kai sha'awar ta saboda akwai aure tsakanin ku duk da tana cikin gidan tana jin muryan ka sai ta sa kana fita sai ta ajiye sai ta ci gaba da harkanta kana ji sai ta maida ka'idar kenan a addinance saboda kai muharraminta ne kuma za ka iya ganin wani abu a jikin jikinta kai sha'awa eh amma in aka yi shura ka ce ai kanuwa ta ce kaza karshen ta sai a barke zina kuma abin da shari'a ya hana kenan shi yasa aka toshe dukkan wa'annan abubuwan hatta abin nan shi yasa manzo Allah ce iyyakum wal julud eh, dukhul ala nisa a hirdin ku da shiga wajajen mata sai suka ce ya rasulullah ara'aita al hamu ya ba yake Allah to kanin miji fa sai ce al eh, hamu alhalak wani wanda ya ma ya ce almaut ya ce kadin miji ko mutuwa kadin miji ya zo ya zauna da matan wansa a ta labari karshen ta sai ta barke zina ai shi za mu zala kira shi halaka ko mutuwa kaga mu yanzu aka ce ba za a yi haka ba sai a ce baya son dan uwansa ko ba haka ba shari'a ne kuma ta ce saboda zai yanda za ta kalle shi ta kalle ka kai a matsayinka na mijinta ta yi sha'awarsa haka kanin kama za ta iya kallonsa ta yi sha'awarsa haka shi ma zai iya kallanta ya yi sha'awarta ai shi sa shari'a sai ta sa boundary mu kuma sai muka saki boundary din shi sa komai ke faruwa a gidajen mu eh an yi shi a da amma ana yi har yanzu gaskiya haka ne sai kuma na abokai aboki ya je ya shiga ɗakin matan abokinsa a ta labari wai abokin shi bayanan ya je ebe mata kewa ya ce Eh, eh. to Allah ya kiyaye wa alaikum salam eh eh sallama kawai za ka yi assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya ababakar assalamu alaika ya umara shikenan ba wani daga hannu wajen da ake daga hannu a ka'aba ne kuma daga hannun dalilin shine idan ba za ka iya taɓa hajar aswad ka sumbace shi ba ko kuma ba za ka iya sumbatansa ba to sai kai me sai kai ishara shi kuma ba sai ka sumbata ba kamar yadda jaja yake yi ah, ba irin wannan ba a kawai idan kai haka sai ka wuce na fata an gane kawai sallama ake yi ba wani daga hannu na'am wa alaikum salam abokiya haramun ne classmate haramun ne kai mu'amala da ita Allah ce wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wanda ba yi da daman yin aure saurayi ne dan shekara 18 secondary su yake ba bai ma fara aiki ba balle tunanin aure saboda haka idan ka ce nayi kamu ne ka cuci kanka haramun kai shari'a ba ta yadda da wai wannan girlfriend ina ba bane sai nan da shekara hudu ka bari sai lokacin shekara hudun yayi kana da daman abin aure sai Allah ce kai yace ka kame daga neman mata har sai lokacin da Allah ya wadatar da kai daga samun abin da zaka yi auren mujahid a karkashin wannan ayar yace shine mutum ya gama ce yayi sha'awarta sai yace sai koma wa matarsa a gida in yana da mata yace ce lam yakul lahu ahal in ba ka da iyali sai ce fal yanzur fi malakuti samawati wal ard hatta yughniyahu Allah min fadli yace sai ka daga kai ka kalli sama ka ce Allahu akbar ka Allah Allah ne girma Allahu akbar kada ka ce tabarakallahu ahsanul khaliqin ka san in buduwa ke ta ta wuce ka ce a ah, tabarakallahu ahsanul khaliq a a ka kalli sama ka ce masha Allah masha Allah wannan sai wadatar ka ce a'a za ka yi toasting in kai toasting kai haramun an ce kada ka nemi budurwa sai ranar da Allah ya baka damar da kana da ikon da zaka iya yin aure sai ka je ka nema lokacin da ka zo kana neman ta akwai wanda kuma shi ya mata ta mai yana so ya aure ta kuma yana da abin da zai aure ta kai kuma ka zo ka mata I love you jiga jiga sai ta ga saboda kai karamin yaro ne zaka iya mata kalamai masu zaki da wancan babba ne ba zai iya yi ba sai ka ta ce wannan yaron take so kuma in an ce fito ba fitowa zai yi ba ko ba ka bane saboda haka in ka ka kai haramun baya halatta ko da wasa tsakaninka da su salamu alaikum salamu alaikum in ya kai akwai wata bukata tana neman wani abu ne bata iya ba a makaranta sai ka koya mata amma wai a kira ana waya a dade ana chatting ana pingin da daddare a bibi ko abin nan wannan haramun ne baya halatta in kai haka Allah sai ya kama ka Allah samu dace wa alaikum salam eh eh eh Eh. Eh. Eh. eh eh hmm tambaya ke ce shine abokinsa ya yi tafiya kamar ya je dubai shi kuma ya ce in suna wani bukatan wani abu da Allah a je a abin nan shi da ya zo gidan sai bai shiga gidan ba sai tura yaro misali ko sai ce a tambaye ta me da me ake bukata a gidan misali da aka ce kaza da kaza ne sai ya tura aka siyo sai ce a ba sannan shi ya wuce ta fito suka gaisa wannan ba laifi ba ina fata an gane ya maka izini ka ka ka duba ta da ka je ba ka shiga cikin gida bane sai ka tsaya a waje da ka tsaya waje ta fito da hijabin ta aina ta fito ko ta fito da hijabin ta kuka gaisa ka tambaye ta akwai sako ta ce kaza shikenan sai ka bada dama in ka zo gida dama alakar ka da waye da mijinta ne bada saboda haka kan ma ka zo gida ka ce amarya ina ga ina ruwanka da amarya me alakar ka da amarya ka alakar ka da mijin ta ne ko ba da ita ba in shi ya ga dama ya ce ki zo ki gaida wani za ta zo cikin jabi wani ina gajiya shikenan sai ta wuce wannan shine tsari amma kada ka zo wai ga mata ga kai miji ga abokinka a zauna a falo ana ta raha ana abin nan wai kuma duk wayewa ne wannan ba wayewa ba ne ina fata an gane shari'a ta musulunci akwai tsarin da ta sa da dama rashin bin wannan tsarin shi yasa wallahi yawanci a gidaje zinace zinace yayi yawa yayi yawa fiye da yadda kake tsammani mutane musamman matasa da sauransu idan suka zo suna faɗin irin abubuwan da suke yi wallahi wani lokaci ma in ka faɗi wani zai ce kokari ake yi kuma sakin wannan abin ya sa wannan damar suka samu suke irin wa'annan abubuwan abinda Allah da ya halice ka ya halici wancan ya tsara maka rayuwa ce kanka yi akwai hikima a ciki ka gano hikimar ko baka gano ba ka bi shi shine zaman lafiyarka in ka ce ba za ka bi ba to fitinan da za ta biyo baya kai kai kuka da kanka idan ka ga wannan musibar ina fata an gane saboda haka mu ji tsoron Allah mu bi dokoki sai mu zauna lafiya Allah sa mu dace ina gani a nan za mu dasa aya saboda kada mu kuntata jama'a na ga mutane sun haɗu insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi daga inda muka kwana muna fatan Allah ya kare mu daga cikin dukkan wa'annan fitintunan da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fuskanta a wannan ƙasa ta mu sa'annan kuma duk wanda suke nufin mu da sharri da fitina Allah ya kare mu daga wannan sharrin ya mai da wannan sharrin da fitinan a kansu duk hanyoyin da za su bi su cutar da al'ummar manzon Allah a wannan ƙasa tamu da musulunci Allah ya toshe musu shi kuma ya mai da wannan hanyoyin na fitinar ya koma kansu ya zama suna gina wa kansu ramun mugunta ya kare mu daga dukkan wani shari kuma ya ba mu ikon gyara laifuffukanmu mu saboda laifuffukanmu mu ne yasa Allah ke ɗanɗana mana wannan kuɗan saboda mu gyara idan muka gyara sai Allah ya sa mana mafita Allah ya ba mu ikon gyarawa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik